اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا Bismillahirrahmanirrahim. Mata ga wata sanarwa. Ƙungiyar mata musulmai 'yan Nijar reshen tawa ke gayyatar illahirin matan tawa a wajen wani gagarumin taron daura wato seminar da suka shirya akan maudu'i da ya shafi rayuwar mace musulma a cikin gidan aure. da ma sauran maudu'ai irin tarbiyyar yara wato education de l'enfant a cikin harshen turanci wanda zai ƙara ilmantar da mata akan sha'anin tarbiyyar yara domin samun yara nagari da yaro ko aka babba taron zai gudana ne daga ranar uku zuwa hudu ga watan disamban 2022 in allah ya so a nan cikin makarantar ekol kufan tawa da ke kallacin babban filin kokowar tawa daga yamma a riƙe da kyau kafin samun damar shiga wajen wannan gagarumin taron mai matukar muhimmanci musulunci sai an rubuta kai wato da cewa inscription kuɗin rubuta kan jaka ɗaya ne kacal ana rubuta kai ne a nan bibliotek islamic da ke kallacin star tatawa domin ku samu duk wani ƙarin bayani ga lambobin da za a iya kira kai tsaye 96 ko 96 ko kuma 96 da kuma 96 40 tara mata musulmi na tawa da kewaye kar ku bari a bar ku baya da a baka labari dai gara ka bayar Allah ya ba da ikon halarta amin Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna 'allimna minhu ma jahilna